da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Niger a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A yau shida ga watan Satumba na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana Kaduna garin gwamna. inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim ta tattauna da baƙin da ta gayyato a kan maudu'in shirin na yau. wato matsalolin ambaliyar ruwa ga muhalli kamar yadda aka saba muna tafe da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. haka yake masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba bari in ja gefe in barku da wakiliyar tamu binta Ibrahim da bakinta. Binta gare ki. Ambaliyar ruwa annoba ce da ke neman samun wajen zama kowace shekara a Najeriya. yayin da matsalar ta daɗe tana laƙuma marayuka da kuma ɗimbin dukiyoyin al'umma a jihohin Najeriya. Ita dai ambaliyar ruwa tana da wasu nasabobi ko dalilan da ke haifar da ita kama daga yin gine-gine a hanyar ruwa da kusa da rafuka sai ɗabi'ar rashin tsaftar muhalli da zubar da shara barkatai mutane da cunkushe magudanar ruwa. Akwai jihohi a Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ke neman samun wajen zama na dindindin duk damina ko in ce kowace shekara. Kaɗan daga cikinsu akwai jihohi irin su jihar Kaduna, jihar Niger, Jigawa, Yobe, Delta, Bauchi jihar Lagos da sauransu. Kamar yadda a wannan shekarar ma aka samu ambaliyar ruwa a wasu daga cikin jihohin na Najeriya ciki kuwa hada jihar Kano. Sai dai tun kafin samuwar ambaliyar ruwan hukumomin kula da yanayin samaniya ta Najeriya ta rika fitar da sanarwar gargaɗin samun ambaliyar ruwar a wasu daga cikin waɗannan jihohi yayin da hukumomin bayar da agajin gaggawa na jihohin su ma suka fitar da nasu gargaɗin na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a daminar bana. sai dai a gefe guda ana ganin irin waɗannan hukumomi da gwamnatoci a najeriya sanarwar gargaɗin kawai suke fitarwa ba tare da ɗaukan matakin kare afkuwar ambaliyar ruwan ba a aikace wanda ake ganin hakan ne ke sa a duk shekara sai an samu ambaliyar ruwa sai ita ambaliyar ruwa takan zo da wasu illoli da matsaloli wanda ke shafar lafiyar ɗan adam kamar yadda za mu ji daga bakin dr bilkis usman daga asibitin koyarwa na barau duku da ke jihar kaduna ambaliyar ruwa na zuwa da abubuwa da yawa wanda ya shafi rayuwar dan adam da kuma mahallinsa ta bangaren lafiya wani sirrin abubuwa ne akan fuskanta bayan da aka yi ambaliyar ruwa ita dai ambaliyar ruwa kamar yadda mutane suka sani ita yadda aka ce ambaliya shine ruwa ya fita daga um, gaban da ya kamata yake ya fita ya shiga ko gabarsa gaba gabansa kenan ko kuma ya shiga cikin gidajen mutane da sauransu abubuwan da suke kawo shi sun kunshi uh, abubuwa da yawa amma a ciki har da al'amura harkokinmu na yau da kullum kamar zubar da shara a cikin magudanan ruwa wanda yake hana ruwan in ya zo ya wuce ta inda ya kamata ya shiga um, hanyar shi na wucewa mm. da kuma wani lokacin gine-gine da muka mukan yi wani lokacin mu yi gine-gine akan magudanar ruwan lokacin kuma mu je mu yi gine-gine a gabar rafi rafuffuka to abubuwan da ya shafi lafiya da zai iya aukuwa lokacin da aka samu ambaliyan ruwa za a iya kasha shi kamar kashi uku akwai wanda za su faru lokacin daga wannan din ambaliyan ruwan ya auku wato nan take kenan nan take kenan wanda a turance za a ce mishi immediate causes mm. so wayannan abin abubuwan shine kamar misali ruwa ya shiga gida zai fitar da mutane daga gidajensu zai kawo musu damuwa a abin um, um, su wanda za a iya ce wa kamar maybe wani lokacin zai iya kai mutum ga a turance abin da ake ce mu ciwon damuwa kamar depression to sannan kuma wani lokacin in ginin bai da kwari zai iya faduwa ma mutane ya kawo ya ji ma mutane ciwo shi ma ya shafi lafiya har ya kai ga halaka wani lokacin kuma zai iya kawo karaya duka wayan ya shafi kiwon lafiyan dan adam sannan wani lokacin in akwai kaman a ce magudanan wuta in ya haɗu da ruwa shi ma zai iya kawo abin da zai ji zai kawo eh, eh, turakun wuta zai iya kawo abin da zai ji zai kawo lahani ga dan adam shi ma ya kawo rasa rayuka sannan ruwan da kanshi in yana da karfi zai iya tafiya da mutane shi ma zai kawo rasa rayuka to banda wayannan kuma um, lokacin akwai wanda kuma ake ce ma lokacin tsaka-tsaki to an gama da wannan lokacin immediate period ɗin nan da nan da abin ya faru na nan take mm. so yanzu an fitar da mutane an samu an gane wayanda suka rasa rayukansu ba a gansu ba wayanda aka an dai sayan da aka yi da su yanzu kuma an zo ga wayanda suke nan mm. yanzu ya za a yi da su za a kwashe su za a kai su a aje su a neman musu wurin zama wani lokacin zaka ga cewa wurin zaman zai zama kamar 'yan gudun hijira mm. to a nan ne ake samun abubuwa da yawa da suka shafi kiwon lafiya misali um, wurin zama za ka ga cewa mutane da yawa suna zama a ɗaki ɗaya to a nan ne cututtuka da yawa kamar cututtukan da suka shafi a ce numfashi kamar sanda aka yi a ce misali in akwai covid din nan kinga shi ne ake ce ma wannan overcrowding mutane da yawa a wuri a wurin makwanci daya za su samu um, cututtukan zai ringa yaɗuwa sannan Um, in akwai mai cutan wannan tuberculosis that mm. is uh, ciwon tarin fika kenan shi ma zai iya samun yaduwa sannan kuma a nan lokacin ne zaka ga ciwon wani lokacin kamar ruwan sha ɗinsa ba lallai a samu ruwan sha a ko mai kyau to a nan ne kuma uh, cututtukan da suka shafi ruwa da ake samun su ta suke samun yaduwa ta ruwa mara kyau kamar su cholera eh, ciwon abin amai da gudawa banda ma cholera eh, na cholera ma akwai ciwon amai da gudawa na from daga wasu um, wasu other causes so irinsu za su iya eh, samuwa sannan ciwo kuma irin su hepatitis A wanda shi ma ta ruwa ake samun shi shi ma yana nan za a iya samun shi sannan su typhoid da sauransu su ma ciwuka ne da za a iya samu ta wannan hanya to a wannan lokacin kuma wannan gaban still na tsakatsakan tsaka-tsakan lokacin da a lokacin ne zaki ga cewa rashin abinci zai nuna saboda mene yanzu gonakinsu ruwa ambaliyan nan ta eh. ta um, ya wanke gonakinsu mm, abincinsu ya wanke amfanin gona abincinsu da suka ajiye a gida shi ma ba lallai a iya fitowa da shi ba to a nan ne dan abin da aka samu ake ci to nan ne kuma zaki ga an fara samun yunwa to daga nan sai dogon lokaci mm. that is abin da a turanci ake cewa long term effects na sakamako mai dogon zango mm. na lokaci na shi sakamakon shi wannan ambaliyan mm. ruwa to a nan ne yadda muka ce lokacin akwai yunwa abinci babu to a nan ne zaki fara ganin tamuwa that is abin da ake ce ma a turanci ma nutrition a yara ciwon yunwa a yara sannan a nan ne lokacin za a fara samun wayanda abubuwan wannan ciwon damuwa da muka yi magana a tun wancan lokacin mm. a nan ne zai fara bayyana zai fara nuna kansa a nan ne duk wani mai ciwon kila ko ciwon hawan jini da da bai nuna ba a nan saboda su damuwa kila rashin samun kula da kyau da sauransu da asarar dukiya da mm. aka yi daga farkon wancan lokacin To baya ga bangaren lafiya kuma masana fannin muhalli a koda yaushe suna bayyana irin matsalolin da ke haifar da ambaliyar ruwa da kuma illata muhallinmu. Ga dai ta bakin masanin muhalli Raji Yusuf Ma'azu Usman, daraktan muhalli da albarkatun ƙasa a jihar Kaduna. Gaskiya abin da ke sababa um, ambaliyar ruwa abu ne guda biyu. Na farko canjin yanayi, sannan na biyu ɗabi'un jama'a. na farko da na magana shine misali akwai magana da ake magana ta dumama yanayi ya sa ainihin wasu sinadarai sun caccanza wadda ke kawo yawan mamakon ruwa kaga wannan ɗabi'u tana da alaka da wannan amma kaga wani abu ne daga Allah sannan na biyu cikin gari inda jama'a suke kuma ɗabi'unsu kan sabbaba wannan kwarai da gaske wajen abubuwa masu yawa na farko toshe magudanar ruwan gini akan magudanar ruwan zuba shara a magudanar ruwan da bin ka'idojin da mahukunta suka yi na zamantakewan ɗan adam gaba da to wa'annan duk abubuwa ne da suke kaɗan daga cikin abin suke sababa ainihin matsalolin ambaliyar ruwa sannan kamar da magana yawanci wannan shara da ake zubawa da wasu gine-gine da abin da ake sannan kuma har yau misali za ga cin garin kaduna akwai babban kogi da ta ratsa bayan ƙananan madatsun ruwa da suke abin nan haka zuwa wannan babban kogin jama'a akwai ka'ida na zamantakewa wadda hukumomi suka tsara nesa da kuma wasu wuraren da aka riga aka alamta su da cewa wuri ne wadda ruwa kan zai iya biyowa amma sai ga mutane sun tafi sun je sun shiga sun zauna sun yi gini a cikin wannan wurin duk da kiraye-kiraye da ake yi duk da ainihin ka'idoji da aka sanya amma sai a kunnen kashi yanzu misali kina zuwa jikin babban kogi bai kai taki biyar ba tsakanin ruwa da gine-gine da aka yi kaga wannan ai ba karamin matsala bane za ki samu bayan an shaƙe ta da shara jama'a kuma sun zo sun ƙara matsi gaɓar ruwai wadda in ta je shara ya tare wannan babu inda za ta juyowa za ta yi ta nemi hanyarta don ruwa ba a tare hanya to bayan an toshe can ka zo ka toshe nan kaga dole a samu aukuwan waɗannan bala'o'i na ambaliyar ruwa wadda take caza matsaloli masu yawan gaske akan rasa rayuka da kuma ainihin abin da bature ke kira livelihood misali abubuwan da ke da alaka da rayuwar ɗan adam ɗin gaba ɗaya daga dukiyar shi zuwa abincin shi zuwa dai sana'o'i da shauransu gonaki gaba ɗaya zaki samu ruwa ya malale su to kaga wannan wata matsala ce babba bayan ga rasa wannan abubuwa hatta lafiya wadda shine kuma ainihin lafiya shine dukiya to baka da lafiya ya za ka yi rayuwarsu to wannan malalar wata ke ta kan turo ababai da yawa da ke haddasa wasu cututtuka masu yawan gaske to kaga wannan duka abubuwa ne da ke zuwa da illan ambaliyar ruwa saboda haka shi yasa muke magana muke kira duk da gwamnati na ɗaukan matakai masu ƙarfin gaske akwai buƙatan al'umma su saurari kiraye-kirayen gwamnati su taimaka ma kansu kafin gwamnati ta ƙara taimaka musu da abin da ya dace. wanda zai zo ne Madalla jama'a masu tsaro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga binta da bakinta inda za ta dora a inda ta tsaya. To madalla, to masu bukata ta musamman na daga cikin mutanen da ake ta kiraye-kirayen samun canjin ɗabi'un rayuwa daga gare su, a inda a halin yanzu ake samun waɗanda suke ba da gudunmawarsu wurin ganin an samu canjin rayuwa ta ɓangaren bukata ta musamman. Malam Isiyaku Musa Ma'aji ɗaya daga cikin masu fasaha ne kuma wanda yake da bukata ta musamman ya shiga aikin kera kekunan guragu domin sauƙaƙa rayuwa ga mabukata musamman a cewarsa ga matasan mabukata. Sunana Isiyaka Musa Ma'aji lokacin mangwaro ya zo in saya in ya kare gwaba ta zo in saya in sayar har allah ya nufe ni da na ga mutane suna koyon sana'a wannan waldan ɗin to shine ima na fara koya me janyo ra'ayinka na kai ma ka fara yin wani abu wanda zaka wa yan uwanka masu bukata ta musamman duk da yake bisa al'ada an fi ganin wanda duk yake da Eh, bukata ta musamman ya kaskantar da kansa kuma ya bi kan titi yana bara me ya janyo ra'ayinka ka fara ka mai da hankalinka kan neman na kanka tukuna sannan kuma har kai tunanin ka tallafawa mabukata wurin kera keke ko in ce abin hawa da zai wa rayuwarsu ba komai ya jawo hankali na zuwa ga sana'an waldan ba gaskiyan lamari bara ba sana'a ba yau idan kana bara da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba kowane kallon wulakantacce yake maka shine gaskiyar magana da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba kallon wulakantacce yake maka saboda haka wannan abu shi na gani ya ja hankali na na ga tun ina karami bai kamata a ce na bari rayuwa ta tafi a haka ba kuma abin da yasa na mai da hankali game da yin kekuna irin namu na guragu. saboda zaki ga akwai yaro za a kai shi makaranta firamare. To in yana ƙarami yayyen shi suke goya shi zuwa makaranta. Amma yana kaiwa aji biyar aji shida daga nan sai karatun ya fara lalacewa saboda nauyin shi ya fi karfin su na yayyen da suke ɗauka shi sai ke ga a ƙarshe yaro bai je makaranta ba dan an gaji da ɗauka shi wannan ma na daga cikin abubuwan da suka jawo hankali na na koyi wannan sana'a ta kekunan guragu nake yi saboda idan dai mutum yana yaro yana hawan wannan keken zai gama firamare har secondary har university ma zai iya gamawa akan wannan keken wannan shine dalili na da yasa na koyi wannan sana'a akwai wani amfani da ka samu daga alakar ka da jama'a misali kila irin kallon da suke maka eh gaskiya akwai amfani da na samu da dama saboda canza ma mutum kallon mabaraci ya dawo cewa a ah, wannan wanda ya dogara da kanshi ne da yana tabbatar maki a sanadiyar wannan sana'ar banda mutane haka masu zuwa sayi sayayya su koma ina tabbatar maki akwai yan majalisu akwai gwanonin da yake ta wannan sana'ar muka saba da su sannan kuma aka zo bayanin karuwa ta wannan yanzu haka yana tabbatar maki abun alfahari da zan yi da shi shine cewa akwai 'yan uwa uwana wayanda suke guragu ne suna bara da har Legas suna zuwa amma sanadiyar wannan sana'a da na koya musu sun daina zuwa Legas suna nan sun kafa shagunan su suma suna amfani da su. To Malam Isiyaku wani shawara zaka baiwa masu bukata ta musamman musamman waɗanda suke ganin kamar ba su da wani buri gaba ɗaya a rayuwarsu sun siri su yi bara ɗin da kuma karfafa gwiwa ga waɗanda suke neman na kansu. Jan hankali da zan yi a gare su shine ita dai bara ba sana'a ba ce musamman yara matasa ina jan hankalinsu kowane lokacin yake da dama ya je ya koyi sana'a sana'a kuma ba wai sai walda ba a'a akwai sana'o'i da yawa wanda mutanen mu musamman guragu za su iya yi kin ga misali kamar akwai kafinta akwai gyaran takalmi akwai ɗinki wannan guragu za su iya yi ke ga gyaran waya nan mutanen mu za su iya yi abu ne na hannu akwai gyare-gyare da yawa akwai ayyuka da dama ga tireda duka mutanen mu za su iya yi saboda haka ina kira ga yan uwanmu na kasassu su tashi su koyi sana'a musamman yara su ne manyan gobe kuma su ne rayuwarsu take da tsawo Ta yanzu kuma bari mu saurari tattauna da Hawa Sharif yi da ɗaya daga cikin ɗalibai wanda suka kawo ziyara Amurka. A yau muna tare ne da Hafiz Jahun. Bari mu je ga Hafizu Muktar Jahun. Na gode da wannan dama da kika bani jama'a assalamu alaikum sunana hafiz muktar jahun kuma ni dan jihar jigawa ne ni dai gaskiya tun da na je level na karshe a jami'a a shekarar 2017 na ce to ya kamata idan lokacin ina karatu a indiya na ce to zan koma gida ba zan koma cewar kawai zan je na samu aikin gwamnati kawai na je na aikin gwamnati ba ne ina so na haɗa kan matasa wanda suke harkar lafiya daga kan nurses doctors mm-hmm. pharmacists mm-hmm. lab scientists da sauransu kai me ka karanta misali ni na karanta doctor of physical therapy ne kuma sannan na da public health certificate da na ce ya kamata in haɗa kan matasa ji daga bangaren wannan mai yake kama aboki na isa pharmacist ne so ji wannan mai yake wannan mai yake mu zo mu haɗa a waje ɗaya mai championing din cewar eh, accessibility na health a kasar mu mun yi promoting isa da kanmu. samun dai sha'anin da safi na kula da lafiya. Yawwa mun samar da shi daga community level muka fara da muka fara dai gaskiya mutane ba su wasu ba da bada haɗin kai ba suka tafi ni kuma na ci gaba da yi har Allah kai lokacin da covid-19 ta zo eh, na zo nake yi a covid-19 kusan ni kaɗai muke yi a social media gidan rediyo na zo na rana aka kira ni daga ofis ɗin mataimakin shugaban ƙasa cewar an ga da nake yi a twitter da waye na so mu zo mu aiki akan wayar da mutane akan covid-19 muka zo muka yi wannan aiki kuma har muka kirkirar da wani tool wanda yake iya eh, nuna cewar mutum yana da covid-19 ko ba shi da ita su eh, so wannan shine kusan abin da ya fara kuma yanzu haka muna da mambobi wanda sun fi dubu daya a cikin wannan kungiya tamu kuma sannan cut across la kaman jihohi sha mm. tara a fadin tarayyar najeriya mm, a yankin arewaci kenan ko gaba daya har sauran akwai jihohin da bamu da wakilai na'am mm, to amma da yanzu abin da muke haka ne mala hafiz <laughs> me ka koya a nan amurka a wannan shiri da kuke eh to ni da na zo wannan shiri tun da bangare bangare ne an sani a bangaren jagoranci sun ga cewar maybe nan gaba zan yi jagorantar harkar lafiya illa dai wani ministan lafiya ne nan gaba <laughs> to ai da ma ba ana cewa kullum matasa su ne manyan gobe to ka gani illa anan zai fara aiki eh, to Allah ya sa mana da rabu mm. na shiga aji an koyar da ni kuma sannan an hada ni da supervisor wanda ya koyar da ni abubuwa da ba dama kuma wannan shi supervisor nawa ya aiki a wurare da dama akwai WHO ta kungiyar lafiya ta duniya cdc ta nan amurka center for disease control sannan ya koyar da ni hanyar da zan bi in ringa samun grant na ayyukan da nake yi a najeriya akan harkar lafiya da yanzu haka ma muna wokin akan wani grant ba sai na faɗi akan nawa ba ne to eh, amma dai a ce ba a ciki dan yawwa yawwa su wani abu yana daga cikin abin da ni nake ganin cewar eh, na amfana akan wannan shiri da na zo ni mm. kuma sannan ya nusantar da ni cewar duniya ta koma bangaren technology kuma da ina da bin arena mm. ta koma bangaren technology to abin da ya kamata yanzu mu mo concentrating a shine ya za ya yawa mm. shine integrating wannan technology akan harkar lafiya wanda ina da abin arena to amma kuma ni ban san ta ran putin in shi into practice ba to amma shi yanzu ya saka ni a hanya kuma ina ganin cewa za mu ci gaba da aiki da shi yanzu haka ma gayyace ni akwai tarin da za a ƙara yi farkon wata shekara zan ƙara dawa na amurka domin mu ci gaba da abubuwan da muka sama kuma sannan ina so in ga cewar mutum ko da yana ƙauye harkar lafiya zai sami ta kamar yadda wanda yake birni wannan shine ni mission dina ba wani mission da ya wuce wannan ta yaya za ka lankayo abin da ka koya a wannan zuwa da kuka samu a wannan shiga da kuka zo nan amurka yadda za ka haɗa shi ka shigar da shi ka koma gida ya zama tsaraba da za ta amfanar da 'yan uwanka matasa da ke gida musamman kar ku manta muna da matasa da yawa wanda ba 'yan boko ba mm. akwai wanda sun fara boko wani dalili ya sa kila an aji mm. ba karasa cikawa ba da dai sauransu mm. wani tsari ka fara tunanin zaka ka gudanar ɗan ka koma gida ganin cewa ka amfana ka koma gida ka amfanar. Eh, ni dai gaskiya mission ɗina dama na faɗa shine inganta harkar lafiya najeriya da ma afirka baki ɗaya so kuma na a conviction ɗina shine cewa idan babu lafiya mutum ba zai je makaranta ba idan babu lafiya ba zai tafi neman kuɗi ba idan babu lafiya ba zai je gona ba to don haka kuma matasa su suka constitute 70% na al'ummar najeriya kuma sannan rashin lafiya a asibiti za a ga cewar matasa ba sa zuwa da wuri asibiti sai wannan rashin lafiyar ta je ta karshe sannan sai kaga sun zo asibiti to ni abin da na koya shine ya ma za a yi preventing rashin lafiyar kafin ma mutum ya zo asibiti a cikin tsarin abin da za ka yi akwai wani batu na horar da matasan yadda su ma za su shiga a rika wannan aiki da su yawwa to ni dama kamar yadda na faɗa ni ban yadda da aiki ni kaɗai ba na yadda na aiki da an ce kowa ya shi kaɗai. <laughs> na'am to haka shi yasa ni tun da farko da na fara wannan tafiya ta ba ne da cewar sai na nemi opinion na kamar su malam isa pharmacist da kuma nurse da karshe menene sakonka ga matasan najeriya to ni dai a gurguje shine ni na san cewar matasa su ne ginshigin al'umma na zo nan amurka ba tare da na san kowa ba da haka matasa ku tashi a tsaye ku yi karatu ku nema da kanku insha Allah duk inda kuke so ku je za ku je a wannan fadin duniya tamu to Allah ya ba mu sa'a to yanzu kuma bari mu shiga madafar mu Yau muna tare da Khadija Fati inda za ta zayyano mana girki mai dan karan daɗi. To Khadija barka da shigowa. <laughs> To barka mu dai masu sauraron mu to yau dai muna ɗauke da dambun shinkafa ne. Dambun shinkafa abinda ake bukata in za a yi dambun shinkafa za ki tanaji shinkafan ki daidai iyayen da kike bukata sai ki samu alayyaho wasu suna yi da zogale wasu kuma suna yi na kabeji to wanda dai kike bukata ko kike da shi eh, mm. wanda kike da shi shi zaki tanada sannan akwai gyada sai kayan miya ki samu tattasai a tarugu da albasa hmm. sai ki samu kori in kina bukata wasu kuma ba su bukatan wannan gaskiya hmm. to dai inda ke bukata haka zaki tanaje tanada ki aji sannan kuma sai man gyada. Za ki samu gishirin ki sai ɗanɗanon ki sai dai yadda kike bukata. To mun je zuwa yanzu za mu shiga girki. Na mun samu shinkafa ya zami da ita. Mm. To shinkafan ki dai idan tana da tsakuwa ko akwai ɗan buntu da sauransu za ki zauna ki gyara ta ki tabbatar kin sheƙe zama babu wannan dattin sai ki kai barji. kuma kina da abin barza a gida ki barza abin Sai sai barjin da ya zama daidai mm. kar ki yi su manya kar ki yi su kanana inda dambin zai yi kyau in bayan kin barza shinkafan ki sai ki wanki ki tabbatar babu ƙasa a ciki sai ki samu tukunyanki mai ɗan zurfi ki samu murfin kwano wanda in kika sa ruwa a ƙasa in yana tafasa ba zai ɗauko ya ɓata miki wannan ya shiga cikin yawwa tururin kawai ake buƙata ya turara abin in kika ɗora wannan tukunya sai ki samu ɗan ɗanɗananki hmm. ki zuba a cikin shinkafan da kika wanke da hmm. ɗan gishiri haka in kika sa shi bai da wuya minti biyar ma ya turara miki shi. Minti biyar e kake washi wuta sosai. Nan da nan ya turara miki shi in kika ya dan turara tun da kinga akwai baki riga kin sa kayan haɗi. Ya eh, wata shinkafa ne yanzu kawai da na wanki. Ita da barzajin shinkafa. Zan zuba a cikin wannan. a cikin wannan tukunya da aka sa mata mm. murfi aka yi wannan ɗin ruwan. Mm. Sai ki juye shi a babban mazubi haka. In kika juye dama kin riga kin tanaji wa'annan kayan na kin jajjaga. Ƙara su ki kin mm. wannan kin yanka ganyen ki wanda kike bukata mm. to a wannan lokacin an wanki an gyara an wanki an gyara su sai ki ɗauko sai ki haɗa su gaba ɗaya ki cakuɗa wato sai an yi wannan kashi na farko eh, sannan an sako da shi an ba shinkafa tsoro yawwa eh yanzu a dawo kuma mata haɗi na'am eh sai ki so sai ki amma a wurin turaren saboda ɗanɗanon ya kama jikin shinkafa mm. za ki saka ɗanɗanon ki da gishiri to na gane mm. sannan in kika zo yanzu wurin haɗawa sai ki ƙara haɗawa sai ki ɗan ƙara mai ɗanɗano saboda kin san wancan ba lallai ne ya kama shi kuma gashi za ki sa ganye kin san ganye eh, na'am ya kuma dahu ya dahu kuma kin san ganye shi yana ɗan son magi mm. to a lokacin da kika haɗa duka gaba ɗaya in kin gama haɗa komai da komai kin sa kayan miyan ki sai ki ɗan ƙara mai ɗanɗano ki jujjuya. Da gyaɗanki kin riga da dama kin dan kwankwatsa gyaɗanki ba wai a manyan shi ba. Hmm. Kin dan sheke shi kin cire wannan bawo bawon yawa kin rage hmm. shi kin abu sai ki zuba shi duka wurin haɗa dambinki. Hmm. Eh, wurin haɗawa za ki dan yayyafa ruwa kaɗan. Wato in kika safo da yawwa an cika sauka na farko sauka na farko hmm. kenan zaki dan yayyafa mai ruwa sannan ki dan sa mai saboda kai ya duddunkule in an sauke ki ganshi yayi miki washar washar haka dan kadan da ake eh, man mai dan dan kadan zaki saka shi sai ki mai da dambin ki kan wuta kamar yadda kika yi turaren farko na shinkafan da kika yi shi zalla to shi ma dai bai wuce minti biyar in ya dade mai yanayin wutan da kika sa kadda da yake cika mai wuta saboda idan ruwan ya kone zai yi kauri kuma in kika ce zaki kara ruwa kin ga shinkafan ne a sama hmm. ba zai taba miki yadda kike so yayi hmm. kyau ba na'am to idan kika haka minti biyar zaki make da kanki zaki ji ya fara miki kamshi to wato eh, eh. kira makota ne yawwa kira makota zaki iya kuma bayan duk kin gama wannan sai ki yayyanka albasa bayan mm. kin sa wani a jajjage mm. sai ki yayyanka ki sabon albasa yanzu eh, hmm, ki zuba a saman shi ki dan bashi minti biyu ya ƙara tarara mm. to nan da nan make da kanki zaki ji kamshin shi ya wannan dinki minti biyar minti goma kika bude zaki ga dambinki um, kalan ganyen ki ya canza ma gaba ɗaya ya haɗe zaki ga yayi kyau to in kin gama wannan shi kenan sai ki kwashe sai ki soya manki kamar yadda ake soya manki dan za a ci mai da yaji da sauransu kika soya manki in kin sauke dambu sai ki zuba na gane ki hada ki cakuda to dambu ya kammala to insha Allah dambu fa yayi sai mm. abin da ya ba baya Bahaushe yana cewa dambu idan ya yawa baya jama'a anya kuma aka tare dan masa gaskiya man bai ji bane <laughs> To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na yau a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji Yaban